ta Ifriqiya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan shiri namu na hudu da muke yi da taken haula ma'idatul qur'an da fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon fahimtar wa'innan ayoyi da muke karantawa sannan ya ba mu iko na aiki da su idan ba a manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen suratul mulk a yau insha Allahu za mu tashi farkon suratu nun wacce wannan sura ita ce sura ta 68 a cikin jerin surorin alkur'ani idan muka fara karantowa tun daga farkon suratul fatiha bakara ali imran in ka kirgo daga farkon alkur'ani ita ce sura ta 69 ita ce sura ta 68 kamar yadda muka faɗa a baya wannan sura tana da suna kamar guda uku ana ce mata suratul qalam ana ce mata suratul nun wal qalam ana ce mata suratul nun kuma sura ce da aka yi saɓani game da cewa shin makiya ce ko madaniya waɗansu sun ce makiya ce waɗansu sun ce a rabinta a maka ya sauka rabinta a madina amma magana da tafi inganci ta malamai shine wannan sura sura ce 'yan makka bismillahir rahmanir rahim allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harafi na nun wanda irin wa'in harfa su ake cewa huruful muqatta'a wato yankakkun harfa, akwai su da yawa a ƙur'ani kamar farkon sura wacce tafi kowace tsawo a ƙur'ani suratul baqara Allah ya fara da irin nan harfan alif lam mim sannan zaka samu waɗansu surorin Allah ya fara da alif lam waɗansu Allah ya ce alif lam akwai misalai da yawa na irin wa'in wa'annan haruffa to galibi malamai suna tsayawa kan wa'innan harfa kan neman menene ma'anarsu akwai maganganu na malamai da yawa kan irin wa'innan harfa me ake nufi da su magana da tafi inganci shine Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sanin abin da ake nufi da wa'innan harfa duk da yake waɗansu malamai suna faɗar cewa ana kawo irin wa'innan harfa don nuna buwaya da alkur'ani ya yi ya gagaru kowane irin zance ya gagaru kowane littafi shi yasa galibi idan aka zo za ka ga duk bayan ɗaya daga cikin irin wa'innan harfa sai an ambaci wata falala ta alkur'ani sai an yi magana akan alkur'ani kama alif lamim da Allah ya faɗa sai ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zuwa sauran misalai to amma dai a takaice abinda galibin malamai suka fi rinjayewa shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya fi sanin abinda ake nufi da wannan harafi duk da yake akwai malaman da suke cewa wannan harafi wa'innan haruffa ba su da ma'ana wannan kuma kuskure ne ba zai yiwu a cikin maganar Allah ka kawo ta magana ka ce ba ta da ma'ana ba ba zai yiwu ba to shi yasa suna da ma'ana amma shin na san wannan ma'anar ka san wannan ma'anar Allahu alam ban sani ba baka sani ba Allah shi ya bawa kansa sani bayan nan Allah sai ya rantsuwa da alqalam yace wal qalami wa ma yasturun Allah ya rantsuwa da alqalami malamai sun ce wannan alkalamin wani alkalami ake nufi shin alkalaman da muke rubutu da su kowa da kowa yake rubutu abin da ake nufi da shi kenan ko kuma alƙalamin da aka rubuta duk wani abu da zai faru duniya a duniya tun farko magana biyu ta malamai wacce kowace aka ɗauka ba ta cin karo da juna saboda me saboda in ka ce irin alƙalamin da muke rubutu ake nufi da shauransu ana nuna dai falala ce ta yin ilimi da karatu shi yasa ba maganganu ne da za a ce suna ta cin karo da juna ba idan ka ce ana nufin alkalamin da aka yi rubutu da shi ya rubuta duk abin da ya kasance da Allah maɗaukin sarki ya ce mai uktub ma huwa ka'in yayi haka in ka ce irin alƙalima da muke rubutu da su yanzu shi ma yayi wa ma yasturun da abin da mala'iku suke rubutawa Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ma ba mahaukaci bane manzon Allah ba mahaukaci bane duk da yake kafirai sun faɗa mai haka to Allah shi yasa ya musu raddi da wannan aya yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun game da ni'imar da Allah ya ma kai ba mahaukaci bane ni'imar da Allah ya wa annabi sallam ita ce ni'ima ta annabta da turo shi a matsayin manzo da ya yi wannan ba karaman ni'ima ba ce ni'imar saukar da alqur'ani wannan raddi ya zo daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda maganar kafirai da suka yi suka ce ya ayyuhallazi nuzila alaihi zikru innaka majnun suka ce ya kai wannan manzo ya kai wannan bawan Allah da aka saukan mai da zikiri wato shine ambato shine alqur'ani innaka majnun lalle kai mahaukaci ne astaghfirullah suna cewa manzon Allah mahaukaci bayan Allah ya kore wannan siffa daga gare shi sun siffanta shi da mahaukaci sun siffanta shi da cewa shi boka ne sun siffanta shi da cewa mawaki ne wanda duk nan Allah ba ɗaya ne daga cikin wa'incan abubuwan da suka faɗa ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri ya jure irin wannan cin mutunci da suka yi mai saboda me saboda ya san hanyar Allah maɗaukakin sarki yake bi kuma Allah ya yi alkawarin zai taimake shi to a wannan aya Allah yake cewa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya kore wannan siffar da kafirai suka siffanta suka shi da ita sannan sai ya ce wa inna laka la ajran ghayra mamnun haƙiƙa ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kana da wani lada wanda wannan ladan ghaira mamnun ba mai yankewa ba ne wannan ita ce fassara ta farko da malamai suka yi game da lafazin ghaira mamnun ba za a taɓa yanke ma shi ba za a yi ta baka waɗansu malaman suka ce wa inna laka la'ajaran ghaira mamnun abinda ake nufi shine ladan da ba za a zo ana ma gori ba wato daga almannu kenan ثم لا يتبعون ما أنفقوا mannan wala azan. ba za a rinka ma gori game da abin da ake baka ba to la wancan wala wannan duk ladan da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata daga cikin wa'incan sufofi gairar mamnun ba za a yi mai gori ba sannan kuma ba yankakke ba ne ba Allah ya ce wa inna laka la ajran mamnun haƙiƙa kana da wani lada wanda ba yankakke ba ko kuma wanda ba za a yi ma gori game da wannan ladan ba wa innaka la'ala khuluqin azim Allah maɗaukin sarki ya ce lallai kai ya rasulallah ya manzan Allah kana kan waɗansu halaye kan waɗansu ɗabi'u waɗanda suke kyawawa masu girma akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wajibi ne dole ne akan mu mi koyi da wa'innan halaye sallallahu alaihi wasallam ya bar kyawawan misalai ya sufantu da gaskiya ya sufantu da amana ya siffanta da rike alkawari anas radiyallahu anhu ya kasance yana cewa na yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekara goma bai taɓa ce min kan wani abu da na shi me yasa kai abu kaza ba ko kuma kan wani abu da ban yi shi ba me yasa ba za ka yi kaza ba saboda taushi na na halayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mutanensa waɗanda suke kafirai ne tun kafin a aiko shi amma da aminu suke ambatarsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani mawaƙi yake cewa san mai sammaitumuhu aminal qaumi fi sigarin tun yana ƙaraminsa kun ambace shi aminul qaum shine yafi kowa aminci shine yafi kowa rike amana a cikin mutanen da kuke zaune da su manzon Allah ya siffantu da kyawawan halaye wanda mu ma kamata yi a ce wajibi ne a kanmu mun siffantu da irin wa'innan halaye irin wa'innan halaye su za su jawo waɗansu waɗanda ba musulmi ba zuwa addinin musulunci kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam sun sanya jama'a da yawa sun karɓi musulunci mu kuma yanzu kishiyar haka munanan halayenmu sun sa gashi gaskiya muke bi amma addinin namu an ki karbansa addinin gaskiya muke bi amma wani wanda ba musulmi ba sai ce ba ba zai ba musulunci ba saboda musulmai cuta suke ka ka zama akaba ka zama wani babban bala'i game da wannan addinin musulunci me ko ya kasance kai ne babban wanda za ka yi kira zuwa ga addinin musulunci da halayenka da ɗabi'unka kyawawa ya kasance ba kai ba har ka zo ka sa ana tozartar da musulunci saboda irin ayyukan da kake aikatawa to saboda haka ya uwa irin wa'innan halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam lallai su kasance abin koyi a wurinmu Allah maɗaukin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhira wa zakara Allah kathira lallai ya kasance abin koyi kyakkyawa gare ku game da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai koyi da shi shine wanda yake tsoron Allah wanda yake fatan saduwa da Allah lami lafiya wanda yake fatan gobe kiyama Allah ya ji kanshi to dole ya bi hanya ya bi halaye ya bi ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim lallai ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan waɗansu halaye waɗanda suke halaye ne masu girma khuluqin azim mandan Allah ya siffanta da kyawawan halaye wanda wajibi ne akan mu dole ne akan mu in muna so mu gyaru mu siffanta da irin wannan halaye wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun ake cewa manzon Allah da sannu za ka sani su ma da sannu za su sani su kafiran da suke karyata ka idan azabar Allah ta zo azaba za ta hau kansu kuma za ka gani irin yadda Allah maɗaukin sarki zai da su fasatu busiru wa yubsirun da sannu za ka sani ya rasulullah su ma innan kafirai na maka da sannu za su sani lokacin da azaba za ta zo wa za ta shafa bi ayyikum maftun kuma a lokacin za a san wane ne wanda ya samu matsala a hankalin shi shin kai ne ka samu matsala a hankali ko kuma su ne shi yasa dan su malamai suke cewa wannan baɗin da aka ƙara kamar sila ce wato ko da an cire ta maganar za ta iya daidaituwa fasatubsiru wa yubsiruna ayyukum maftun wato zaka sani su ma za su sani wane ne ya samu tangarɗa wane ne ya samu matsala a cikin hankalinsa kamar yadda suke faɗa Allah maɗaukin sarki ya ce inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili ne ya fi sanin wanda ya ɓata gabarin hanyarsa malamai suna cewa a'lamu da aka ce ana nufin alimun ne tunda idan muka ce a'lamu a larabce ana nufin siga ce ta afdalu eh, eh, tafdil af'alu tafdil wato fifita wani abu kan wani abu Allah shi ya fi sani to akwai kuma wanda yake da sani ƙasa da haka to amma sai suka ce af'alu tafdil a nan ba za a ɗora ta akan babinta na af'alu tafdil ɗin ba wannan kuma yana da yawa a cikin alkur'ani da yaren larabci ma gaba ɗaya ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناهم وأنتم فيه سواء تخافونكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أتن آية يكي وهو أهون عليه شيني أهون دا أكتي أنا نفن هين نن أفعل التفضيل ba za a ɗora shi akan babinsa ba suna kafa hujja da baitin waƙa da yake cewa inna ladhi samaka sama'a bana laha baitan da a'imuhu a azzu wa atwalu wato wurin da za a kafa hujja da shi a cikin wannan baitin waƙa shine da aka ce a azzu wa atwalu shine aziza wa tawila wannan yana nuna cewa af'alu tafdil laisa ala babihi ba za a dora shi akan babinsa na af'alu tafdil ba to ita ma wannan ayar za mu ce inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka a'lamu ai alimun shine ya san wanda ya bata ga barin hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin haka Allah madaukakin sarki shine ya fi sanin waɗanda suka shirya Allah madaukakin sarki ya ce fala tuti'il mukazzibin ya kai wannan manzo kada kai wa makaryata makiya Allah kada kai musu biyayya ko ta wani hali ko me za su baka saboda wa'innan mutane makiya Allah wanda suke kan kafirci kullum menene bukatar su shine waddu law tudhinu fayudhinun suna so ka kafirce kai sako-sako da addininka fayudhinun su ma sai su kafirce tare da kai sai sako-sako da addininsu a wannan zamani akwai abin da ake cewa kusanceceniya tsakanin addinai wanda akwai babban malami wanda ake ce mai sheikh bakar abu zaid ya littafi kan wannan yana rusa wannan aƙida gaba ɗaya a ce da arna ku zo mu ma musulmi mu zo a zo a haɗe komai da komai a yi shi bai ɗaya wannan musulunci bai yadda da shi ba ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya ku shiga cikin addinin musulunci a gaba ɗaya ba a so ka raba ka ce yau za ka tafi da da arna eh, za ka ɗan wannan ɗinsu gobe su ba su zo su tafi tare da kai ba a son haka so ake ka straight ka ba addini na gaskiya ka ba addinin musulunci shi kadai ba tare da kayi kwana-kwana ba to shi yasa Allah anan yake nuna mana cewa irin wa'annan kafiran kullum suna so ka kafirce to su ma sai su kafirce tare da kai to shi yasa Sheikh Bakar Abu Zaid ya littafin da yake rusa wannan kusancen da ake so a yi tsakanin addinai ya sa sama littafinsa suna ibtal nazariyatul khalt bainal adiyan wato bata tunanin da ake so a kawo na cewa a zo a kwaba addini wannan su zo da nan wannan su zo da nan a kwaba shi addinin musulunci addinin musulunci ne addinin kiristanci shi ma yana can addinin kiristanci wata aƙida wacce ta saba musulunci ita ma tana can kada a zo a gwama ta da musulunci Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinun Allah ya ce wala tuti kulla halafin mahin kada kai biyayya ga kulla halafin kowane mutum da zai zo mai yawan rantsuwa yi ta rantsuwa a ƙarya rantsuwa akan ƙarya yanzu wanda an sami irin wannan a wurare da yawa ga sunan muna rayuwa tare da su wasu za a zo a kira mutum shaidar zur bai taba ganin yadda aka yi abu ba bai sanya aka yi ba amma ya zo ya rantse ya ce wallahi tallahi an yi kuma akan karya wala ta tuti kulla hallafin mahi kuma wanda yake wulakantacce wulakantacce mai yawan rantsuwa kuma wulakantacce da'if wanda ba shi da uh, uh, rarrauna hammazin wanda yake yin zinɗe wato yana cutar da mutane ta hanyar zinɗe yana yi da mutane masha'in binami mai ɗaukan magana daga nan ya tafi da ita ya kai ta wani wuri wannan duk sufofi ne da bai kamata a ce mutum musulmi ya siffanta da shi ba wanda kuma abin bakin ciki a irin rayuwa da muke ta yau da kullum Allah maɗaukin sarki ya jarrabi mafi yawa daga cikin mutane da irin wannan siffa ta annamimanci ba zai yi magana a nan ba sawa'an ta alkhairi ko ta sharri ko kuma sawa'an alkhairi ake nufi da ita ko shari sai ka je ka yaɗa ta wanda wannan yaɗawa ka tabbata ba mamaki fitina zai haifar tsakanin mutane to ya kamata a guji irin wannan siffa ta annamimanci wacce Allah maɗaukin sarki gashi ya zarge ta ya siffanta mutane da irin waannan mutane da ya ebe musu albarka ya siffanta su da irin wannan sufa. masha'in bilamin shi in ba a tashin hankali ba zai ji daɗi ba dole sai ya je ya yi gulma da wannan ya haɗa da wancan ya ce an yi kaza har da ƙarin gishiri ma in ba a yi haka ba ya ga ana bala'i baya jin daɗi hankalinsa baya kwantawa saboda shi kullum a cikin bala'i yake kullum a cikin bala'i yake manna'in lil khair haka baya son yin alkhairi marowaci ne marowaci ne yana ganin makotansa a cikin bala'i na talauci sun rasa yadda za su su rayu amma ya taimaka musu amma idan bukatunsa na banza na shakiyanci suka tashi zai je ya kashe abin da ba a zato amma ga makocinsa zai mutu da yunwa musamman irin mu yadda Allah maɗaukin sarki ya jarrabe mu da talauci wanda kuma wani abubuwan da Allah yake jarraban mu da shi fa saboda abin da harnayen mu suka tsororta ne duk abin da muke cikin shi na masiba na rayuwa wacce kwata-kwata kai ba za ka yi tunanin ɗan adam zai iya rayuwa a cikin irin ƙasashenmu ba saboda me saboda kamar ba ma kasa ce da aka tare da saboda ɗan adam ba saboda zaluncin da yake cikin ƙasar ya wuce gona da iri to duk irin wa'annan bala'iika da masibu wa ya ja mana wallahi kamar yadda Allah yake faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk irin wa'annan bala'ikan da muke gani suna faɗa mana Allah ya sa mana tsoro a cikin zukatanmu da firgici duk irin wannan saboda me wallahi saboda abin da hannayen mu ya aikata ne a shekarun baya haka muke ba haka kasashen mu suke ba muna cikin aminci ba tsoro tare da mu abinci sai irin wanda kake so amma yanzu Allah ya sa mana tufafi na tsoro tufafi na yunwa saboda me saboda bala'i'ikan da hannayen mu suka aikata idan muna son gyara mu koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki in ko muna so mu ta tabbata a haka to abin da zai zo nan gaba wallahi yafi wannan muni manna'in lil khair mu'tadin asim mu'tadin asim kuma mai wuce gona da iri ne mai keta haddan mutane ne asim kuma mai yawan saban Allah ne ya hada aiki na majirmanci guda biyu gashi zai cutar da mutane kuma zai je saba wa Allah watullin mai girman kai mara mutunci shine otul duk wata siffa ta rashin kirki ya siffanta da ita shine otul ba'a da zalika zanim duk da haka shine ba'a da zalika a zalika tare da haka zanim wato kamar ɗan zina shi ake fassara zanim da shi duk da yake waɗansu malamai suna cewa ba za a ce ɗan zina ba amma idan ka duba asalin larabci abin da ake nufi da zanim shine ɗan zina utullin zali zalika zanim wanda malamai suna cewa na tafsiri wannan ana siffanta wani katon kafiri ne wanda sunan shi alwalid ibn mughira kuma ya tabbata a tarihi wannan siffar da aka bashi ta zanim eh bashi da uba wani ne ya rike shi bayan ya girmama shekararsa kusan goma sha takwas ya zo ya ce na karɓe shi na wani to shi yasa ga siffar ta dace da shi utullin ba'da zalika zanim duk me yasa yake wannan rashin mutuncin an kana zamali wa bani dan yana da dukiya ne fa dan yana da dukiya Allah ya bashi dukiya banin da ƴaƴa yana tunanin wannan dukiyar za ta kare shi ko kuma innan 'ya'yan za su kare shi shi yasa wannan mutumin Allah ya ce idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta mai ayoyin mu me yake cewa qala asatirul awwalin sai ce wannan ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko ba gaskiya bane ba gaskiya bane haka yake yana karyatawa to Allah ya ce mai sanasimuhu alal khurqum zami mai wata alama a karan hancinsa wanda idan kowa ya ganshi zai gane shi wannan siffa ce ta wannan kafiri makiyin Allah da Allah maɗaukin sarki ya faɗa to siffa ta kafirai Allah yana ta saboda mu ji idan muka ji mu guje ta saboda ba wanda zai siffanta da irin wa'annan siffofi ya kwanta lafiya ba zai yiwu ba siffofi ne munana kuma abin bakin ciki za ga waɗansu daga cikin musulmi sun siffanta da irin wannan siffofin ka gansu da girman kai ka gansu makaryata mukazzibi ka gansu suna tafiya da namima su kutsa nan su kutsa can suna annamimanci wanda shi wannan annamimanci ga nasoshi nan da yawa a ƙur'ani da hadisai duk an hana amma sai ya ga shi babbar siffa wani kawai shi ya haɗa fitina tsakanin jama'a wayannan siffofi da aka ambata allah maɗaukin sarki ya tseratar da mu gabarin su Allah ya sa mu sufantu da siffofi na kirki siffofi na alkhairi siffofi wanda za su shigar da mu aljanna a gobe kiyama a nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri da muke gabatarwa a wannan tasha ta afirka da fatan duk abin da muka faɗa daidai allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda ko muka yi kuskure allah maɗaukin sarki ya ji kanmu ya yafe mana sai mun haɗu a shiri na gaba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور